والعاقبه للمتقين ثم الصلاه والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن اتبع بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. na'am bismillahir rahmanir rahim eh akwai wasu mutane da ake kira mumassila da kuma mujassima suwa ne ne mumassila da ƴan mujassima tarifin yan mumassila da ƴan mujassima مثبت annama ما min sifatin صفات ta'ala تعالى مماثل sifatil makhluqin shi tamthil shine kudircewan قدر شيوان mai tabbatarwa in an ce shi musbit mai tabbatar da sifofin Allah an gane duk abin da ya sani na siffan Allah zai tabbatar da shi to ne ƙudircewa mai tabbatarwa annama azbatahu min sifatin ta'ala cewa lallai duk abin da ya tabbatar na siffofin Allah ta'ala mu ma da li sifatil ya yi daidai da siffan halitta a gane in ya tabbatar ma Allah da fuska zai ce fuskar nan ya yi daidai da fuska na halitta in ya tabbatar ma Allah da hannu zai ce hannun nan ya yi daidai da hannu na halitta kun gane wannan shine al-mumassila kun fahimci wannan ba wai irin fahimta na ahalus suna ba cewa Allah yana da fuska ba irin na halitta ba idan mutum ya ce Allah yana da fuska ba irin na halitta ba ya tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi kullum man alaiha fan wa yabqa bi wajhu rabbika zul jalali wal ikram a gane in ya tabbatar ma Allah hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba wannan aqidan salaf ne ba mumassili bane wannan kaman ya iblis mamana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sujada da abin da na halitta da hannayena an gane hannayen Allah ba irin na halitta bane idan mutum ya ce hannun Allah irin na halitta ne ya zama ba musulmi bane shi wannan ya fita musulunci to ƴan mushabbiha ko ƴan mumassila su suna cewa hannu irin na halitta fuska irin na halitta an gane komai irin na halitta kafa irin na halitta na'am shi ma tashbihi kamar tamsili ne shi ma an gane ko wasu malamai sun ce za a iya kiran mutum mushabbi ko a kira shi mumassil duk ɗaya ne to amma akan bambanta tsakaninsu wato akan bambanta tsakanin su cewa shi tamsili shine daidaitawa cikin kowane sifa Ka ce duk abin da dan adam ke da shi duk abin da dan adam ke da shi to Allah ma na da irin shi an gane duk abin da dan adam ke da shi to haka na Allah yake to wannan ta kowane bangare kenan an gane wani ko to wannan shine mu eh ko kuma a cikin wata siffa cikakkiya shi kuma tashbihi shine daidaitawa cikin mafi yawan siffofi an gane ko daidaitawa cikin me mafi yawan siffofi akwai inda bai daidaita Allah da, da halitta ba akwai kuma inda ya daidaita amma wurin da ya daidaita ya fi yawa ko kuma cikin sashen sifofi ya daidaita na Allah da na halitta والذي نفاه الله عن نفسه في القرآن هو المماثلة مماثلة abinda Allah ya kore ma kanshi a cikin alkur'ani shine mumasala Allah ya kore ma kanshi mumasala yana da hannu amma ba irin na halitta ba shine abinda Allah ya kore laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir bai kore ma kanshi tashbihi ba bai ce laisa ka shibihi ba an gane wannan ko wato nan ce tashbihi abu na iya yin kama amma ba daidai ba kan kankan ba abubuwa suna iya yin kama da juna amma ba kan kankan ba a fahimci wannan misali yanzu Allah ta'ala sami'un basir ne ko dan adam Ba baya ji baya gani kaga sun yi kama wajen suna amma sun bambanta a wajen kaifiya to wannan shine tashbihi a wajen wasu malamai hal ata alal insan hinu mina dahar lam yakun shay'an mazkura an gane ku inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira kaga dan adam yana ji yana gani an gane ku Allah ta'ala yana da hikima ko inna laha azizun hakim sai kuma Allah ya ce walaqad walaqad atayna luqmana al-hikma an nashkuru lillah wa man yu'tal hikima faqad utiya khairan kasira kaga anan wajen ga hikima Allah ya jingina wa kanshi sannan kuma Allah ya ba wasu bayi zuma hikima amma iri ɗaya ne an gane sun yi kama ne wajen suna amma sun bambanta a wajen tafiya kamar yadda ka san akwai bambanci tsakanin sammai da kasai to siffofin Allah su ma sun bambanta da siffofi na halitta an gane wannan ko don an ce tajbi Shi ne ya zama sun yi kama amma ba sun yi kankankan ba wannan shi ne a wajen wasu malamai shi kuma tamsil sun yi kankankan irin hannun Allah irin na halitta ne kankankan fuskan Allah irin na halitta ne kankankan wannan shi ne tamsil an gane wannan ko na'am amma tajsim fa za a an nasu fi ma'ana to me tajsim amma tajsim hakika mutane sun yi jayayya ga ma'anan shi mai ma'anan ne. to daga cikin malamai akwai wanda yake nufin tarkibi daga jauharul fard jauharul fard shi ne aljizu ulazi la jazza. wato abinda juz'i wanda baka iya balla shi biyu to wai wasu na ganin wai dan adam da sauran halittu gaba daya da wannan abun aka halice su daga ainihin atom atom an gane shine aljawharul fard to wai duk wanda yake da wannan abun a jikinsa shine za a ce yana da jism an gane to wannan istilahi ne na falasafa filosofa suke amfani da wannan lafazi na jawharul fard na'am wa minhum man ya'ni bihi at-tarkib min al-maddati daga cikin malamai akwai wanda yake nufin tarkibi tsakanin mada da kuma sura wato ya zama to irin kira da kuma sura duk ya zama iri daya an gani wato kiran mutum da yanayin suran shi ya zama daidai da na Allah anan sai a ce an yi mai an yi tajsim ka yi ma Allah jiki irin na halitta an gani so ka nuna da mada na ainihin shi bawa da kuma sura na bawa ya yi daidai da na Allah an gani? to nan ka yi wa Allah jiki kenan na'am daga cikin akwai masu maganar jiki suna nufin wato duk abin da akwai shi wanda kuma yana dogaro da kanshi shine jism duk abin da yake akwai shi kuma yana dogaro da kanshi amma yanzu wannan fallon takardar kaga akwai shi kuma yana dogaro da kanshi amma haske ba haske akwai shi amma yana haske zai yi tsayuwa da kanshi haske dole sai ya manne wani abu kafin ya bayyana kamar duhu shi ma sai ya manne ma wani abu sannan a gan shi amma kamar littafi haka kamar wannan mashin din kaga abu ne wanda yake mai dogaro da kanshi gashi shi mana ganin shi amma fushi Ina ce wani yana da fushi ina fushi yake fushi na iya tsayuwa da kanshi aga fushi bai iya tsayuwa da kanshi an gane to duk abin da bai iya tsayuwa da kanshi ba a kiran shi jisun abin da yake tsayuwa da kanshi ana kiran jisun kawai yanzu mota jisun ne a wajen wasu wannan bishiya jisun ne an gane ko to saboda haka idan ka ce Allah yana da hannu ya kaga hannu abu ne wanda ke qa'imun bi nafsi fuska kafa to zan ce to idan ka ce Allah yana shi kai ma Allah jiki kenan an fahimci wannan ko to akwai masu wannan fahimta din walam yudrak salaf hadha al laf, la nafyan wala isbat amma magabatan mu ba su yi amfani da wannan lafazi na jism ba ko korewa ko tabbatarwa ba sai Allah yana da jism ba ba sai kuma Allah ba shi da shi ba a gane ko ba a taɓa samun jan salaf sun yi magana maganar jiki kisin ba saboda haka a matsayinka na ɗan salafiya ba ruwanka da wannan kalma karka ce Allah yana da jiki ko ba shi da jiki ba ruwanka sai dai kawai ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kanshi Allah yana ci Allah yana gani Allah yana magana Allah yana da fuska Allah yana da hannu duk irin nashi wanda ba irin na halitta ba shikenan ka huta amma maganar jisim tun da jism kalma ne wanda mutane sun yi sabani ga ma'anan shi kowa yana kawo abin da yake nufi da shi saboda haka magabatan mu ba ruwansu da wannan kalma na'am illa wato ba sa tabbatar ba sa amfani da wannan lafazi da jism sai bayan sun nemi fassara wal me kuma sun yi tafsiri akan shi sai su ce maka idan kana nufin tabbatar da fuska zuwa ga Allah an gane shine jism to ahlus sunna suna tabbatar da jisim amma in kana nufin wani abu ne daban to ahlus sunna ba sa tabbatar da shi ahlus sunna suna tabbatar da jisim amma ba irin na halitta ba sunan ne kawai amma kuma bambancin su kamar bambanci tsakanin sammai da kansai ko fiye da haka ma kun fahimci wannan ko yawwa abin suna ya tara in an ce kana da kafa kiya shi ma na da kafa ya bambancin su da kafanka da na kiyashi ya bambancin su kafanka ya fi na kiyashi har sau nawa kuka ce ko abin suna ya tara in an ce fuska da fuskan kyankyasu da fuska na jiwa yaya duk a fuska ba ne kaga sun yi ittifaki wajen suna amma sun bambanta wajen kaifiya hmm. wannan a wajen halitta ma ake samun wannan ballantana ko tsakanin Allah da halitta ku fahimci wannan ayi aha na'am fa yusbitu ma asbatahu al-kitab wa sunna min al-ma'ani su sunna suna tabbatar da abin da kitab da sunna suka tabbatar na ma'anoni kawai in Qur'ani ya tabbatar da abu suna tabbatar da shi an gane ko wa yanfi ma na fa'u kitab wa sunna min al-ma'ani sannan suna kore wato wayunfa kenan ana kore abinda kitabu sunna ya kore na ma'anoni وعليكم السلام مويا غير نوان لا شو غير نوان وانا غير نجبا غشينا بلا غني يا بقى بقى بندو بدي بقى شو بقى يشوف غير نوان ايه eh dama ai shi abin da muka faɗa ne ai duk bayanin da muka yi kenan na'am jawamir fawaid wa yuqalu ma fi al-ilm bi mithl al-amal bi ana cewa babu abin da yake tsara ilimi ba a taba tsara ilimi ba kamar aiki da shi idan kana so ka tsara ilimi ilimin ka ya tabbata to ka rika dabba kashi a cikin rayuwanka wa baslihi li ahli da kuma bayar da wannan ilimi ga mutanenta kun shi wannan ai idan mutum zai yi karatu kuma ya ringa ɗabbaka wannan karatu a cikin rayuwarsa ya ringa aiki da wannan karatu ba zai manta da karatun ba amma karatun ya zama theory kawai baya shiga cikin duniyan practical to wannan karatu bai da tasiri an gane babu ba a taɓa tsara ilimi ba kamar misalin a yi aiki da shi sannan kuma in Allah ya baka ilimi ka karantar da wanda bai sani ba to ilimi yana yana zama sosai ya tabbata da qalu annahu la yanqusuha ma usila minha wuta abinda aka cira daga cikin shi baya tawayewa. a gani dan ka ɗibi wani abu daga cikin wuta baka toye wuta walakin yanqusuha Allah ta ji hababan sai dai abinda ke toye wuta shine ya zama to baka samu wato itatuwa ba baka da itatuwan da zaka ainihin hura wutan da shi ko in wuta babu babu itatuwa to da me zaka hura shi hmm? haka nan ilimi don mutane suna ɗan ɗiba daga ilimi a wajenka suna kwasan ilimi a wajenka baya toye ilimi walakin faƙul hamilina sababu adami sai dai wato rashin masu ɗaukan ilimin suna yaɗawa shi ne sababin rashin ilimi ya zama to an daina yada ilimi an daina karantar da ilimi a majalis to za a rasa ilimi al'allama ibn al-qayyim ya faɗa fi bayani ma hu ali a cikin bayanin abinda ali ibn abi talib ya faɗa radiyallahu an shine faɗin sa Allah ya ƙara masa yadda Allah bai karba alkawari ga ma'abuta jahilci ba akan cewa su nemi ilimi sai da ya karba alkawari ga malamai kuma su karantar ko aha shi ilimi yana karuwa da ainihin infaki in kana infakin ilimi aga shi kamar dukiya eh, yana karuwa in kana infaki ko in Allah ya sa kana da kuɗi kuma kana fitar da shi kana taimaka ma al'umma kana taimaka ma addini karuwa yake ba zalika shi ma ilimin Allah ya baka kana karantar da mutane a ruwa zai kai hmm. wai malu tanqusu nafafa shi dukiya ciyarwa yana rage shi wal alimu kullama badala ilmuhu bin nas shi malami duk sanda ya bada ilimin shi ga mutane wa anfaqa tafajjara yana wa anfaqa kuma yayi infakin wannan ilimi tafajjara yana bi'u sai marmaran shi marmaro na ilimi ya bubbugo Maɓuɓɓuga na ilimi sai ya bubbugo an gane wannan ko sai ya zama kamar rijiya ne wanda aka yashi za ka ruwan na tabi bubbugowa fazada kasratan wa quwwatan wa zuhuran sai ya ƙara yawa ya ƙara ƙarfi ya ƙara tsarki wa yuktaru bi ta'limihi zama alimu mutum yana samu da karantar da shi yana samu ya haddace abin da ya sani in mutum na karantarwa yau da gobe yau da gobe a hankali za ka ya haddace ilimin wa yahsulu bihi ilma ma lam yakun da kuma yana tabbata da shi sanin abin da bai wajen shi in mutum na karantarwa sai Allah ya sanar da shi abin da da bai sani ba yana iya yiwuwa wani lokaci kan matsala a wajen malami bai gano me take nufi ba gashi na malami yana karantarwa kullum yana fassarawa amma bai san me take nufi ba to a hankali a hankali yana karantarwa sai Allah ya buɗa mai sai ga Allah ya sanar da shi wannan abin da ya jahilta wala kharijatan min hayyil ko kuma wato bata fita daga ainihin matattara na iskal ba har yanzu akwai wani wani lafazi wanda har yanzu yana cikin mushkila a kanta wannan lafazin har yanzu bai fita daga makassara na ishkal ba yana cikin mushkila wai me take nufi shi dai yana fassarawa amma ya kasa gano haƙiƙanin ma'ananta to yau da gobe ya wuce wasa in yana yau da gobe yau da gobe zai ga Allah ya sanar da shi sai ga ya gano wannan mushkilan da da ke rikitar da shi din na'am wa idan kullum yana magana da ita yana karantar da mutane yana karantarwa sai ta bayyana gare shi sai ta haskaka wa fataha lahu wasu ilimin daban sun budu a gare shi a gani sai wasu su ƙara buduwa a gare ka sai ka san abin da da baka sani ba kuma lalle yadda al'amari yake sakamako yana daga cikin jinsi na aiki fakama allama halka, allama kamar yadda ya sanar da halittu daga jahilcinsu ya karantar da su daga jahilci jazza'ahu ahumullah bin jahalati Allah ta'ala zai saka musu ta ya suma ya karantar da shi wannan malami daga jahilcinsu kamar yadda ya zo cikin sahih muslim to wannan ya kunshi infaki na ilimi kamar yadda ake infaki na dukiya in ma da lafazin shi ko kuma da tambihi faɗakarwa na shi da hannunka mai sanda kamar ya ɗaya hannunka mai sanda kan wannan wa fahawahu da kuma ma'anan shi wato shi zakan ilimi an ce a riga ba da zakka ko wa aqimu salata wa atu zakata to shi ilimi ya ake ba da zakkan shi in baka da in kai ba mai kuɗi ba ne kai mai ilimi ne shi dai kuɗi an san abin da ake bayarwa ko nawa ne ake bayarwa mutum na da shi mutum na da kudi zai ba da rubu ulkushin ko zai ba da ɗaya bisa arba'in na dukiyar da ya mallaka to ilimi kana da shi shi kuma nawa zaka bayar shi yaya ake ainihin wato zakkan ilimi na'am yawan zakkan ilimi ɗaya daga ciki shine karantar da mutane in kana karantar da mutane to kana ba da zakka na biyu kuma yin aiki da ilimin yulmihi wa yuksiru wato lallai aiki da ilimi yana daɗa ilimin kuma yana yawaita shi yana budewa ga ma'abocin shi kofofin ilimin zai bude mai kofofin ilimin da yawa wa khabayahu yana bude mai wasu koyayyen al'amura abubuwan da suke boye in yana aiki da ilimi sai Allah ya bayyana mai wa hada wannan domin karantar da shi ga mutane da kuma aiki da shi shine kasuwanci a cikin ilimin kamar yadda dukiya ke karuwa da ainihin kasuwanci a cikinsa shi ma ilimi yana karuwa da karantarwa da aiki da shi Allah ya bamu ikon karantar da ilimi da kuma aiki da shi eh an yi karatu hmm. al الواسطية zai fara neman a buɗe mai kofan aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi duk a cikin sauran annabawa annabi Muhammad shi zai fara nema a buɗe kofan aljanna eh. kuma farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummomi su ne al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam kenan duk wani hadisin da mutum ya gani cewa dakhalat imra'atun nar fi hiratin wata mata ta shiga wuta saboda saboda mage da ta daura magen ta hana magen abinci misali har ta shiga wuta zai yi har an shiga wutar kaga wannan itibaru ma sai ana nufin nan gaba za a shiga tabbas da kuma wannan ayan nan da Allah yake cewa ainihin masu wa'azin nan na na annabi Isa da ya tura su zuwa zuwa yin wa'azi can Antakiya sun suratu Yasin wadrib lahum masalan ashabal jannati iz ja'aha al mursalun iz arsalna ilayhim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun a gani to har zuwa dai ƙarshe can da aka ce ƙila da kulin janna wato an suna yin da'awa aka kashe su sai Allah ya ce musu ku shiga aljanna kawai ala ya laita qaumi ya alamun bima gafara li rabbi wa ja'ala li min al sai ce da ma a ce mutane na sun sani da irin gafaran da ubangiji na yi kuma ya sanya daga cikin abin karamawa anan Allah ya ce ka shiga aljanna har ya shiga aljanna wannan mutumin ya zo tun kafin zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ci kullu kullu janna hmm? to irin wannan ana nufin itibaru masa ya kunu tabbas nan gaba zai shiga aljanna amma za a fara ɗanɗana mai tun a duniya in ya mutu zai fara fuskantar ni'iman kabari wannan ni'iman kabari zai zama wani nau'i na aljanna a gare shi kafin babban aljanna kun lura amma asalin aljanna babu wanda yanzu tana nan empty ne babu kowa a cikinta kuka ji wani ko tana nan empty duk irin nassin da ke cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya ma shiga aljanna ka ce har ya shiga din a itibaru ma sai kunu tabbas wato ma'ana dan a nuna ma tabbas zai shiga sai a kawo ya ga maji hmm? amma farkon wanda zai fara shiga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma kuma al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am walau sallallahu alaihi wasallam fi qiyamati salatu shafa'at manzon Allah sallallahu alaihi yana da ranar kiyama annabi yana da ceto guda uku amma shafa'atu guda amma ceton farko annabi yana da yana ceto ga ma'abota matsaya mutanen da suke tsayuwa din nan suna tsayuwa kafin a yi musu hisabi su tsaya rana ya zo dab da ainihin kwakwalwansu ya ringa tafas kwakwalwa yana tafasa jiki an gane mutane su yi gumi mai tsanani har ya zamanto mutanen hankalinsu ya tashi su ce gaskiya don Allah waye zai je ya roƙi Allah domin a yi musu hisabi na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna su huta kawai su suna ganin ma wannan azaba ya fi na wutan su kawai don Allah a je a roƙa musu Allah kawai kowa ya san matsayin shi kawai kun gane ko to shine za a zo a samu annabi adam ya ce ba zai iya ba a samu annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba a samu annabi musa ya ce ba zai iya ba a samu annabi isa dukkan su gaba sai su ce ba su iya ba a je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen manzon Allah shi kuma sai ce ana laha dama ni na fi cancanta ga wannan matsayi din saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaban Allah ya faɗi ya yi sujada sai Allah ta'ala ya ce masa tashi yanzu ba lokacin sujada bane yau ka roƙa a baka an gano wannan ku kuma ka faɗi buƙatar ka a biya maka buƙata a lokacin nan sai manzon Allah ya nemi a zo a hutar da al'umma kowa ya san matsayin shi na wuta ya san matsayin shi na aljanna ya san matsayin sa gano wannan ai aha hatta da bayyana har sai an yi hukunci tsakanin mutane ba da an tattara wa ja'al anbiya

wannan ya aika zuwa ga wannan wannan ya aika zuwa ga wannan wannan ya ce ba zai iya ba a je wajen wani wannan ya ce ba zai iya ba a je wajen wani an gane wannan ku eh adam wato annabi adam a zo a same shi ya ce gaskiya abin ya fi karfin shi a je a samu annabi dushi ma annabi lu ya ce ina ba zan iya ba sai tura zuwa ga annabi ibrahim haka haka haka haka da musa da annabi isa bin maryam Eh, shi ne ba da an yadda raja a shafa'a bayan ceto ya kokoma ya kokoma ga al'ambiya a anbiya su ne makulun biyu ceto ya kokoma wajen annabawa annabawan su ne annabi adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kowanne daga cikinsu ceto ya zo gare shi ya ce ba zai iya ba hatta mai har sai ceton ya kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam masha Allah wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yi ba a saka rubuka fa aman bi buda قال الشارح قال الشارح الذي دل عليه القرآن نقول نقل الشارح نعم. نقل الشارح رحمه الله نقل الشارح رحمه الله من شرحه يا شرنتو الله يمسى رحمه شيني ابن أبو الإز الحنفي shine wanda ya sharhin aqida al a tahawiyya ittifaqu ahli sunna ala wato bayan ya nakalto ittifaqin ahli sunna akan haka ya aiko wato ya nakalto cewa ittifaqin ahli sunna kan me akan cewa a addu'a da sadaka suna da amfani ga matacce wa fi du'a'il ahya wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat a cikin addu'a rayayyu da kuma sadakar rayayyu akwai amfani ga matattu in kai addu'a ga matacce wannan addu'a yana sa. ya Allah gafarta wa malam wani ko ya Allah gafarta ma alhaji wani ku fahimci ni ko to wannan addu'a yana amfanan shi wannan malam wani da kuma alhaji wani ba sai lallai ƴaƴan shi ba gama garin mutane kowa zai iya yin addu'a ga wani malami kuma Allah addu'a zai yi amfani kowa zai iya yin addu'a ga wani wani basaraki ko wani mai kuɗi addu'a zai kai gare shi kuka jin ku to shine abin da ake nufi sannan kuma sadaka shi ma sadaka shi ma yana da amfani ga matacce kun lura to a nan wajen kaga ya ce sadaka yana da amfani ga matacce shin kowa da kowa ne yanzu ina iya ɗaukan kuɗi in yi sadaka in ce in ce wannan sadaka ladan ya kai ga malaba gumi? ina iya wa? Kowace ladan ya kai wa ibn temiya Kowace ladan ya kai wa sheikh nasiruddin albani zai yi to amma anan wajen mai sharhin ibn abul is al-hanafi ya nakalto ittifaqin suna sunna akan wannan cewa ahlus sunna sun yi ittifaqi cewa sadaka da addu'a suna kaiwa zuwa gawa. gano wani ku sun masakal adilla da kitabi wa sunna alayhi sannan shi wannan mai sharhin ibn abu isqin sai ya koro dalilai daga cikin kitabu wa sunna akan cewa lallai addu'a da sadaka suna kaiwa zuwa ga mamaci an gane kamar addu'a ya kawo wannan a menene wannan zina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani ha eh? wallazi da jawo min bani wanda suka zo bayan muhajirun da ansar suna cewa ya Allah gafarta mana ka gafarta mu ɗan uwanmu da suka riga mu yin imani shi yana da tasiri addu'a ko bai da shi da bai da shi me ya sanya Allah ya ce mu yi addu'a ga sahabbai ai ba ba sun sahibe mu ba ko amma Allah ya ce musu addu'a ashe za ka iya yin addu'a ga wani wanda ma yake nesa da kai kuma za mu yi cewa Allah ta'ala ya ji kan shekul islam ibn tabiya Allah ya ji kan ibn baz Allah ya ji kan wasu kuna da yayi za mu iya yin wannan kuma addu'a na da amfani gare shi hmm? yawwa amma sadaka ba nan da kiza ke saka na'am walakin nan fi ma ya ta'allaku bi sadaka sai ne abin da yake da alaka da sadaka lam yuzkur lam yuzkur shi mai sharhin ibn abul isin bai ambata ba illa ma ya dullu ala intifa'il walid bi sadaqati waladi bai nuna ba sai dai kawai a dalilan da ya kawo shine sadakan mahaifi da sadakan wato amfanuwan mahaifi da sadakan wa ɗansa amfanuwan mahaifi da sadakan ɗan shi cewa mahaifi idan ɗan shi ya ciri dukiya ya bayar sadaka cewa lada ya kai wa mahaifinsa ladan na kaiwa ku fahimci wannan ko in kana so za ka iya cire kuɗi ka ce to wannan wannan kuɗi na ba da shi sadaka Allah ya kai wa mahaifina ladan sai yana tasiri ko kai ko to shi Ibn abul din shi kawai ya ambata idza mata idza mata idza mata ibn adam in kada amaluhu illa min salasin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salih yada ulahu idan ɗan adam ya mutu wato ayyukansa gaba ɗaya na alkhairi suna yankewa suna dakatawa sai dai daga abubuwa guda uku da ya aikata na farko sadakatin jariya wato sadaka mai gudana sadaka mai gudana misali mutum ya gina makaranta kaga makaranta zai ita gudana shekaru masu yawa inda ana karatu a makarantar shi kenan kana samun lada ko mutum ya haɗa rijiya kullum ana ɗiban ruwa kana samun lada ko mutum ya gina wani gida ya ce duk wani maraya wanda ba shi da gata bai da galihu ya zauna a ciki ko duk wani talaka wanda bai iya biyan kuɗin haya ya zauna a ciki duk wannan aiki na alkhairi ne wanda in matuƙar zai akwai talakawan suna amfana da wannan waje za ka samu wannan ladan aw waladin salihin ya da lahu ko ɗa na gari da yake mishi addu'a an gane to sannan akwai akwai hadisin da wani wani bawan Allah ya ce ya rasulullah mahaifiyata an ɗauki ranta an ɗauki ranta baktatan a afke wa a ta kallamar ta sadaka ina tsammani da ta yi magana da ta yi sadaka wato ta rasu ne kawai irin rasuwan nan na baktatan to ina tsammani da za ta yi magana ila da ta yi wasiya cewa a yi sadaka kuma wannan aiki ya rasu shin zai amfane ta idan ni na yi sadaka a gare ta sai annabi ce a da gaske zai amfani ta mana to shi ibn abdul ya kawo irin wannan wayannan hadisan kun fahimci wannan ai sai ya kawo zaga duka gaba ɗaya suna nuni akan amfanuwar iyaye da sarakan wa su ko ba wai ni yanzu eh, wani mutum kawai ya rasu ba mahaifina bane sai in zo in ɗauki kuɗi in yi sadaka in ce ladan ya kai gare shi babu nasin da ya tabbatar da wannan an gane dangane da kai amfani da kuɗi ce to ya Allah ga wannan kuɗin na yi sadaka da shi ka kai ladan zuwa ga Sheikh Abubakar Mamur Guri kaga dai malami ne wanda ya karantar da sunna ya karantar da alkhairi ko amma kuma yaya ba shi ya haife ni ba misali to in ba mahaifinka shine hadisin yayi nuni a gare shi kun gane wannan ko to sauran mutane na eh duka ma uba ne shi mai kan uba ne na'am wa hada min ad wannan shi yafi keɓanta fiye da da'awan da malam yi cewa wato ijma'in malamai akan cewa sadaka yana amfanan mutum kawai a dunkule ya faɗa bai tafsir ba kamar yadda baya buya wa ƙarshen ratu haza hakika na yi sharhin wannan Nasiru, dinin albani kuma na yi nazari a cikin ittifaƙin da aka ambata fi a kamil jana'iz na duba cikin akamul jana'iz na ga na yi na yi bayani a cikin akamul jana'iz na yi magana wannan ittifaki bai tabbata ba yawwa mai mai san bayani zai duba cikin shafi na ɗari da saba'in da uku akamul jana'iz kowa yana da shi zai ga bayani da nasiruddin albani ya kan wannan abu allahu alam alaikum assalam eh shi shi ba wai bane nan ai ana yin addu'a salaf suna yin addu'a ga wasu mutane wanda ba su kaje ko muna yin addu'a rabbi gifil li hayyina wa bayyitina wa sadid ya Allah gafarta mu rayuwar mu da mutum mu da karamu mu da babban mu da namiji mu da mutum Allah shi duk muna yi ko ware da gaske an yi karatu ya'ya da ake yi ranar mutumin da ya daga yaro kuma yaron nan ba shi mutum ya su yaron ya samu azumi ya rasa abin da zai mai na lada ya sadaka ga addu'a ya ta mishi addu'a Allah shi taimake ni سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك